This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Juma'a 22 ga watan Maris na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hawa Sharif da kanin labarai. To zarau kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya shirya tsaf domin kada ƙuri'a kan wani daftarin da Amurka ta samar da zai gaggauta dakatar da yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a Gaza. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya ce Rasha ta kai wani mummunan hari cikin hare-hare mafiya muni cikin dare akan Ukraine. Kasashen Australia da Birtaniya sun soki China bisa matakan da take ɗauka akan Hong Kong da kogin kudancin China da goyon bayan da take ba Rasha. tsakanin labaran kenan a bangaren rahotanni za a ji cewa wani harin kwanton bauna da aka kai a yankin tilabiri ya yi sanadiyar mutuwar dakarun nijar sama da ashirin tare da jikkata wasu za kuma a ji cewar mazauna wasu yankunan kudancin jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya na ci gaba da zaman ɗarɗar sakamakon yadda 'yan bindiga suke kwarara zuwa yankunan su kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafe da shirin da ɗan gari inda a yau masanin tarihi zai ba mu tarihin garin dange da ke karamar hukumar dange shuni a jihar sokoto muna kuma tafe da tasirin azumi albarkacin watan ramadan amma fa duk sai bayan an saurari labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum ga labaran mai karantawa hawa sharif kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya shirya tsof domin kada ƙuri'a kan wani daftari da amurka ta samar da zai gaggauta dakatar da yakin da isra'ila ke yi da hamas a gaza domin kare fararen hula da samar da damar shigar da kayayyakin jin kai ga al'ummar falastinawa sama da miliyan biyu da ke fama da yunwa jakadiyar amurka linda thomas greenfield ta ce tana da yakini sabon kakkausan daftarin zai samu amincewar mambobin kwamitin su goma sha biyar a yau juma'a daftarin da za a kada ƙuri'a a kan shi zai kasance wani umarni na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da zai nemi gaggauta dakatar da buɗe wuta mai ɗorewa da ba shi da wata alaƙa kai tsaye da neman sakin mutanen da hamas ta yi garkuwa da su a yayin harin da ta kai wa isra'ila na ranar bakwai ga watan oktoban bara wanda ke cikin ƙudirin na baya To amma mutum zai goyi bayan bin hanyoyin diplomasiya domin ganin an cimma wannan bangaren tsagaita buɗe wutar yakin da ke da alaka da sakin dukkan sauran waɗanda aka yi garkuwan da su. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya faɗa a yau Juma'a cewa Rasha ta kai wani mummunan hari cikin hare-hare mafiya muni a kan Ukraine cikin dare. inda ta yi amfani da makamai masu linzami sama da casa'in da jirage marasa matuƙi ƙirar Iran guda sittin. ya ce akwai makaman jirage marasa matuƙi sama da 60 da makamai masu linzami samfari iri daban-daban kusan casa'in da rasha ta rika yin lugudansu a kan ukraine cikin dare ya ƙara da cewa duniya ta gane wa idanunta kirikiri yadda 'yan ta'addan rasha ke kaikaitar cibiyoyin makamashi da na samar da makamashin da madam ɗin da ke samar da makamashi da gidajen jama'a da motocin safa-safa na al'umma. Ministan harkokin cikin gida na Ukraine ya ce hare-haren sun kashe akalla mutane biyu da raunata wasu mutum goma sha hudu inda wasu mutum uku suka ɓace. A yau Juma'a ne kasashen Australia da Birtaniya suka soki China bisa matakan da take ɗauka akan Hong Kong da kogin kudancin China da gobayan bayan da take ba Rasha bayan kammala wani taro da kasashen biyu suka yi inda London da Canberra suka zurfafa hulɗa tsaro a tsakanin su Kasashen biyu sun kira halayyar China ta kwana-kwanan nan ta neman tashin tashina ga ayyukanta akan taragon jiragen ruwa da na ma'aikatansu mallakar ƙasar Philippines kusa da gabar ruwan Thomas Shore a kogin kudancin China cikin wata sanarwa da ba a saba fitar da irin ta ba da ta yi magana kai tsaye kan take-taken Beijing a yankin. Cikin wata sanarwar haɗin gwiwa a farkon watan nan da ƙasashen kudu maso yammacin ƙasashen asiya australia ta yi kiran da a sa ido sosai a kogin na kudancin china ba tare da ta ambaci china kai tsaye ba an fitar da sanarwar ta ranar juma'a ne bayan da sakataren harkokin wajen birtaniya david cameron da sakataren tsaro grand saf suka gana da takwarorinsu na australia penny wong da richard mars a birnin adelaide ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla an jima kaɗan hawa sharif za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya Amma kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko. Wani harin kwantan bauna da aka kai a yammacin ranar Laraba a yankin Tilabiri kusa da iyakar jamhuriyar Nijar da kasashen Mali da Burkina Faso ya yi sanadiyar mutuwar dakarun Nijar sama da ashirin tare da jikkata wasu. Hukumomin tsaron jamhuriyar Nijar a cikin wata sanarwa sun bayyana cewar an yi nasarar hallaka 'yan ta'adda fiye da talatin. Wakilin murya Amurka Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Labarin wannan hari da aka ayyana a matsayin mai cike da sarƙaƙiya ya fara bayyana ne a kafafen sada zumunta inda wasu majiyoyi suka sanar cewa an yi babban gumurzu a tsakanin sojojin Nijar da wasu 'yan bindigar da suka yi kwanton ɓauna a kewayen ƙauyen tage na gundumar Bankilare da ke jihar talabiri gab da iyakar ƙasar da ƙasashen Mali da Burkina Faso. Majiyar ta bayyana cewa a sakamakon wannan al'amari sojoji 21 sun rasu wasu 34 sun yi batan dabo yayin da wasu 27 suka ji rauni tare da lalata motoci masu silke biyar da wasu motoci hudu ko da yake majiyar ba ta yi bayanin komai ba dangane da abin da ya faru da 'yan ta'addan da suka kitsa wannan hari to amma hukumomin tsaro a sanarwar da suka bayar a kafar talabijin mallakar gwamnati a cikin daren jiya alhamis labarin ya sha bamban suna masu cewa 'yan bindiga sama da ɗari sun kai harin kwanton bauna mai cike da sarkakiya kan sojojin niger a tsakanin ƙauyen tage da bankilare maharan sun yi amfani ne da bama-baman gargajiya da suka haka a cikin motoci tare da bizne wasu kan hanya dakarun wannan ƙasa sun mai da kakkausan martani kan 'yan ta'addan da suka zo kan babura da motoci an yi gumurzu sosai inda sojoji suka hallaka abokan gaba fiye da talatin da ke askarawa 23 sun rasu wasu 17 da suka ji rauni na samun kulawa a asibiti yayin da aka lalata wasu motoci hudu na yaƙi da wasu fikok hudu a cewar sanarwar ma'aikatar tsaron ƙasa mahukunta da sunan shugaban majalisar Bay sun yaba wa jami'an tsaron niger game da abin da suka kira jajircewarsu akan maganar tabbatar da tsaro da kare martabar ƙasa suna masu jaddada ƙara jan ɗamara domin ci gaba da ayyukan murƙushe ta'addanci don samar da tsaro da kwanciyar hankali a ƙasa jamhuriyar niger makwabciya ga mali da burkina faso na fuskantar matsalolin tsaro a yankin tilaberi sakamakon yaduwar aika-aikar 'yan ta'addan da suka addabi kasar mali yau shekaru sama da goma sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye Za a iya kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter, Instagram ga Hauwa Sharif da ci gaban labaran duniya. A ranar Juma'a ne ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zuwa Isra'ila a wani gagarumin hubasa na ganin an cimma kawo ƙarshen yakin da Isra'ila ke yi da mayakan kungiyar Hamas. A yayin da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ke kada ƙuri'a akan wani daftarin kudirin da amurka ta shata na ganin an gaggauta yin sulhu a can isra'ila ana sa ran blinken ya tattauna bukatar tabbatar da ganin an yi nasara akan hamas da ya hada da yin nasara a rafa bisa tsarin tabbatar da kare fararen hula da tabbatar da ganin ba a haifar da cikas ga shigar da kayayyakin jin kai ba da wanzar da baki ɗayan tsaron isra'ila cewar wata sanarwar ma'aikata harkokin cikin gida amurkan dai ta nuna kin amincewa ga aniyar isra'ila na shigar da dakarunta ta kasa cikin rafa da ke kan iyakar gaza da masar da isra'ilan ta cewa jibi ne muddin ana son ganin bayan hamas tare da tabbatar da cewa kungiyar wadda amurka ta kira da 'yan ta'adda bata sake kaiwa isra'ilan irin harin da ta kai mata ba na ranar bakwai ga watan oktoban bara kasar sudan ta kudu ta ce binciken da ta gudanar kan mutuwar dan jarida christopher allen a shekarar 2017 ya yi daidai da abin da gwamnatin ta faɗa a baya cewa an kashe dan jaridan ne ba bisa niyya ba sakamakon musayar wuta a lokacin da yake ɗauko labarai a zamanin ƙazamin yakin basasan ƙasar. Yan jaridar mai zaman kansa mai shekaru 26 a duniya ɗan ƙasar Amurka da Birtaniya an harbe shi ne da bindiga a ka a yayin wani ba ta kashi tsakanin dakarun Sudan ta kudu da 'yan tawaye a kudancin garin Kaya. a ranar 26 ga watan agustan shekarar 2017 bayan matsin lamba na tsawon shekaru daga kasashen amurka da burtaniya da na kungiyoyin yakin baka na kafafen yada labarai da suka nemi sai lalle an binciki kisan nashi gwamnatin ta sudan ta kudu ta bayyana a watan oktoba cewa za ta kaddamar da bincike akan musabbabin mutuwar dan jaridar. labaran duniyan kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma za mu koma kan rahotannin namu mazauna wasu yankuna a najeriya na ci gaba da zaman zulumi da fargaba saboda yadda 'yan bindiga waɗanda ake fargaban daga wasu jihohi suke suna kwararowa tare da kafa sansanoni a yankunansu mutanen yankunan kudancin jihar neja da ke arewa maso yammacin najeriya sun ce yanzu haka ba a tafiyar sama da kilomita ɗaya cikin nutsuwa saboda fargabar 'yan bindigar waɗanda ake zargin suna kwararowa ne daga jihohin kaduna zamfara da niger wakilinmu daga kebbi muhammad nasir ya aiko mana da ƙarin bayani rashin ɗaukar matakan bai ɗaya wajen yakar 'yan bindiga da ke haddabar jama'ar jihohin arewacin najeriya kan iya wa dalilin da yasa har yanzu ba a shawo kan matsalar baki ɗaya ba saboda idan sun ji wuta a wani wuri sai su koma wani wuri na daban suna aika aikar su irin haka ne ke faruwa yanzu a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya inda 'yan bindigar da ake korowa daga dazukan jihohin kaduna zamfara da niger ke kwararawa kudancin jihar ta kebbi suna samun mafaka kuma suna addabar jama'ar yankunan wani mutumin bena ta karamar hukumar mulkin dankowa sagu da baya so ambaci sunansa ba saboda dalilin tsaro ya ce jama'ar yankunan ko da yaushe cikin tashin hankali suke saboda yadda 'yan bindiga ke farautar su abin da ya zuwa dan umar zuwa tumburku abin da ya yi gehen dan layi baro 'yan mai taba mutanen nan huwa yanzu da aka kurba su akan ɗaukar yaran ga da aka 'yan makaranta to yanzu sun baro wajen dan sado sun dawo nan wajen mu yanzu din kai gabashin bene kilomita guda sai a ɗauke ka ko kuma a halbe ka muna so don Allah gona ta diba muna tuhuma ma kila sun dawo da 'yan makarantar nan nan wajen. Shi ma wani mazaunin yankin kira ya yi ga mahukunta da aka kawo musu daukin gaugawa saboda matsalar ta sake kunnuka a yankunan nasu. Sunana Salihu Muhammad Bena don Allah a kula waɗannan ƙauyuka yanzu kilomita ɗaya ya yi maka yawa da gabascin Bena baka cika karo da su ba kullum sai sun halbe mutane. yanzu haka akwai wasu mutane na nan guda uku an halbo su suna nan asibiti yanzu haka so haka muna kira gwamnati jihar kebbi don allah a gaugawa wannan abu shugaban karamar hukumar mulkin dankowa sagu yankin da ya fi fuskantar barazanar 'yan bindiga saboda ya makwabtaka da dazukan jihohin zamfara kaduna da naija hussaini aliyu ya ce suna samun bayanan sirri akan yadda 'yan bindiga ke kwararawa yankunan nasu yanzu an kurbatso su daga wajen wajen kaduna da zamfara sun zo wani wuri da ake ce ma hira cikin zamfaran ne amma kusa da iyaka ne da mu da kuma cikin iyawa allah jami'an tsaro suka yi Eh, dubaru nasu suka shiga ba su sani ba suka fatattake su kuma wa'annan sababbin eh, tanti-tanti ko kam-kam ɗin da suke yi jami'an tsaro suka ƙona su suka kashe wasu na wurin har akwai wasu ƙauyuka wa'anda a daga ciki jami'an tsaro sun samu ko da suka tafi wuraren akwai ɓarayin saboda an samu report din cewa akwai wasu da an halbo su daga can wurin dan sadau an kawo su nan gare ana treating din su kuma Allah ya sa jami'an tsaron su kai nasara wa'annan tanti-tantin da suke yi sabbi bukokin aka samu aka kone su wa'anda aka cimma su ma aka gama da su ya ce gwamnati na kan shirin kota kwana akan wannan matsalar domin tabbatar da ba a baiwa barayin kafar cin zarafin jama'a ba to yanzu ma abin yanzu nan da nake maka magana muna magana da yan bijilanti dinmu da ke patrol da su jami'an tsaro suka kama wani wanda ya sai irin magungunan ga da ake treatment din waɗanda suka ji ciwo da sauransu karhe goma da wani abu aka kama shi wata tsohuwa hanya a hanyar jambali zai taka ya tafi can wurin su nan mutane na yi kokarin janta bakin rundunar yan sanda ta jihar kebbi da kuma gwamnatin jihar kebbi amma dai abin ya ci tura bisa yadda matsalar rashin tsaro ta gagari magancewa ne ya sa wasu gwamnatocin arewacin najeriya suka samar da jami'an tsaron al'umma sai dai kawo yanzu 'yan bindigar na ci gaba da aika-aikar su tamkare da suka saba a can baya muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya a gaida Muhammad Nasir. Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro yanzu kuma lokaci ne wanda za a gyara zama a saurari shirinmu na gaba da ɗan gari. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin da ɗan gari shirin da ke zamowa na haɗin gwiwa tsakanin murar Amurka BOA da kuma gidan rediyon Bijin FM Sokoto. Sunana Aminu Alhussein Amanawa. a yau shirin na da ɗan gari yaya da zango ne a garin da ake cin kasuwarsa cikin dare wato garin dange da ke cikin karamar hukumar mulkin dange shuni a jihar sokoto shi dai wannan gari na dange gari ne na sulubawa kuma yake cike da bin tarihi na sarakuna sana'o'i da ma al'adu karin cika ku da surutu masu sauraro domin hausawa daina cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi domin shirin ya yi katarin tattaunawa da sarki na sha biyu na wannan masarauta bari je bakon namu ya fara da gabatar da sunansa to sunana bello usman dange sarkin baurin dange mai sauraro zai so ya ji tarihi a takaice na wannan garin na dange to tarihin dange kamar yadda mu muka same shi ga magabata shine dange gari ne wanda yake turankawa ka sarauta tai a hannun yanzu ga sadda kuma faru ga da aka cewa mutanen da makwautanmu mutanen da a yan uwanmu kuma sun lubawa lokacin da malam shehu ya zo su suka tarbe shi kowa san dai kasar hausa ko da shirya akwai mutane akwai kuma waɗanda suke 'yan ƙasar nan waɗanda suke tare amma kasarin su lubawa na to kuma shi shehu da an taso daga inda ya taso saboda ganin bahilla ce na na turanka sai dai sulluba suka tarbe ɗari bisa ɗari don ina uwansu na suka ba shi goyon baya sadda shi nan ya kasance sulluba nan suka zama wakilai garai a nan gehen akwai gobirawa akwai sarakunan rufa gani sun gewaye sarkin musulmi yana can sarkin adar sarkin shuni da sarkin yakin beji duk waɗannan mutane kakannin su suka kontributin ma shehu usman ya yi samu stalin gijin ƙasar hausa to saboda haka shi yasa da shehu ya tuwe zauna ɗan ɗanai muhammadu bello saboda ƙauna da biyayyar su sulluɓa ga ɗan uwansu ba da iko ba mallanta su yake yi to saboda wannan abin yasa su sulluɓa nan sai sun ka roƙa kamar da aka ba mu labari cewa don allah don a ƙara zumunci suna son muhammadu bello ya ba su ɗaya daga cikin ɗayanai su zauna da shi to sai an ka ce muhammadu bello sai ya ce to ga mu azunan to sai an ka kawo shi dange kuma a lokacin da abin da amuhara a ce dange kamar da aka bada labari an ce muna nan dorin rundawa runji su suke nan wurin mm. to amma sai ya kasance zaman da suka suma suna zama ne saboda sun lubar da kaitowa daga nijar cameroon ina da dabbobinsu suna ratsa nan zuwa wasu wurare na afirka da sauran kasashe to kasan dabbobi in sun yawa za a wayi gari wasu ba su da lahiya sun haɗi abin da aka cewa nage ta haɗi to in suka samu wannan kes waɗanga mutanen da annan dangi dawa kenan su ka sau wannan bisat gare su in sun ka sau su sai su yanke suna sai da nama to da yake a shanun wannan lokaci an ci suna da yawa an kaci sai a surut abin ga naman sai a tasa shi don kadda ya lalace wani kuma in ka wuce ma za ka yi ta jin anguwa na ta wari don an tara naman mm, ya yawa ana gasawa bisa ga wannan karhe to sai an ka ce wani dattijo mai fasaha shi ma barunji sai zaka ce musu kai sun ka ce naman ga da shi lalace ko shi haka ku lelaye shi ku lelaye shi ku mai faɗi ku zan shanya shi sai in sun ka lelaye sun ka shanya sai ce to abi ɗo gyaɗa da kowa jakkowa. sai a lalata mishi da gishiri sai ya bushe sai a gasa kaji inda kilishin dange ya samu da yake garin dangin ya shafa shekaru kuma yana da tarihi kila da akwai adadin yawan sarakunan da suka jagoranci shi garin eh, ai kamar loka kamar da na faɗa maka mu'azu dan bello dan shehu usman shi an ka fara kawo sarkin baunan dangina bayan an yi sarakuna irin su sarkin baura ɗahiru eh, an yi mu'azu an yi hassan dan mu'azu a wajen dai sarki goma sha biyu an kai a halin daga wannan lokaci zuwa yanzu ko wani akwai wanda ka share shekara talatin shi yasa ka gaza ka ga kamar an ce sha biyu ka dibi tun sadda an ka faro mm. da masu tsaya sha biyu wasu yawancin rai sun kai da yawa kuma kuma kuna iya sarautar sarkin musulmi kenan dange mutum wajen shidda sun kai sarautar sarkin musulmi daga nan dange sun kai daga dangi suka wa don akwai gidan bello din nan shi ya producing din mu'azu dan bello wanda ya fara sarauta nan kuma da mu'azu dan bello ya gama sarkin baura sakuto ya yi sarkin musulmi hassan dan mu'azu ya yi sarkin baura ya yi sarkin musulmi sa abubakar dan dangina shi an maga takardar sarkin musulmi hassan dan mu'azu kuma ya yi sarkin musulmi kuma da dange hito macido duk yan dangina duk dangi suke to ka gani sauraka ba magana wai muna iya yi ba mu ganin muka ma mu a momi ka gane masarauta <laughs> eh, ka ne ko eh. to to shi wannan sunan na baura da ake alakantawa da ita masarautar kamar ina ya samu asali to kamar yadda magabata sun haga mana abinda an ka ce baura ɗin ga ka biwa nan masu shanu sun lubawa da sauransu to in shekara ta kare ga kaka nan hili aka yi gaba ɗaya sun dawo sai a yi ta shaɗi kasan shaɗi mm. to shaɗi biyu na akwai sharo da muka ce masharo shi wannan sandata shi ko ga geza ta mai lauɗi ɗanya shi ko abinda aka ce mata baura to da an ka tashi tun da shi ba sulube na ba ma'azu balle a ce mai arko ko a ba sunan sarautar sulubawa sai an ce to wacce sarauta za a sami sai an ce to ai garin nan baura aka yi wannan sadin a ce mai sarkin baura na san a garuruwa da dama da suka yi fice suke da tarihi ba a rasa sana'o'i kila da suka yi fice baya ga kilishin nan kamar me aka fi a wannan garin na dangi to kahin da bayan kilishi don shi kilishi shi a farko kayan dangi ta zama established to bayan mutane sun taho lokacin shi ma'azu dan bello babbar sana'a munan tukane da tuluna duk shi yadda ka biya kana ganin wuta ta tashi ana gashin waɗannan tuluna shi a babbar sana'ar mutanen dangi hausawan dange shi su kai don da dange kuma kilishi su kai amma dai dange abin ga tukunya ce da tulu da shantulla so kaji sana'a mu ta biyu ita ce eh, wannan shantulla da tukane sai noma na akwai hausa da daga noma sun abu mu zogara da koyi in ba noman ba lokacin sai kiwon da muka yi da ke kamar yadda kowane wuri yake a duk yankuna da dama an san ana cin kasuwannin ne da rana ne amma kasuwar dangi da ake ci lahadi da laraba da dare ake cinta akwai dalilin da yasa aka cin sa da dare a lokacin da duniya tana lafiya tana zaune lafiya mutanen kasan manoma na makiyaya na in sun ka tai da swahi wurin kiwo ko wurin noma sai an yi azuhur ko da haka isowa ka ci kasuwa la'asar ta yi sannan masu kawo kayayyaki akwai waɗanda sai sun buge kayansu kamar gero dawa an birbagin nasu dukkan ai waɗannan abubuwan yamma ta yi to ko da aka zakuwa sai kaga ana ta hada-hada tsakanin la'asar to wannan zo kasuwa bai cewa karhe biyar ya tashi tun da ya to hudu don bai sai da komi ba sannan wasu ƙauyukanmu masu bisashe ba su shigowa sai da daren inda suka koro su sai zuwa maraice ta kwanciya gariba to kaga shi ya kawo latin shiga kasuwa da wuri-wuri shi ya kawo latin tashi ba wai ana yin shi bane don doka an ka a'a ko da mun ka tashi kalca din mu a haka nan mun ji irin ɗanbina abubuwan alfanun da ke tattare da ita wannan masarauta da maganin dangin da akwai kalubale watakil da garin yake fuskanta to kalubale da muke fuskanta kamar da ka na haɗa ma banda na zamani ba mu mukabalta wani abu banda wanda zamani ya kawo wanda yake kuma kowace ƙasa na cikin wannan wannan rashin zaman lahiya yana ciki inda an kaito muna jin wahala da matsuwa ta rashin ruwa to alhamdulillah da lokaci ya taho wasu sun azurta 'yan garin sun yi mana tsace wuri-wuri gaskiya an magana ruwa yanzu da sauki dori ko wala ko shanta na ruwa mutum kama dangi ya baka ya ma hikima masu raro saboda lokaci a nan za mu yi sallama da ku a cikin shirin na da ɗan gari shirin da ke zamowa na haɗin gwiwa tsakanin murar amurka da kuma gidan rediyon bijin fm sokoto a madadin kowa da kowa aminu alhussein amanawa da na gabatar ke cewa mu kasance lafiya To an gaishe ka. To masu saurare yanzu kuma lokaci ne da za a saurari tasirin azumi albarkacin wannan wata na Ramadan. Ni sunana Muhammadu Khalifa wanda ke cikin garin Maradi 'yan banana to alhamdulillah wannan wata na ramadana mai albarka da muke a ciki yana da muhimmancin da baya iya faduwa ga baki sabida kamar yanzu mu matasa muna amfani da wani abu guda daya sai a ce watan ramadana ya zo yanzu wani laifi da muke aikatawa kamar yan uwa na matasa da wanda na san shi ake yi yan uwa ka ga wani na shan taba sigari wani na biyar mata wani na aika zunubi da kala kala ga sunan shi ita ce shisha wani gidan rawa wani kalle kalle da bai kamata sai mu ba abinda yan uwa suke kallo sai a ce to wani yanzu aboki na wata na ramadana ya zo watan ibada ne gaskiya mu miya kuri mu bar wannan abun har sai bayan watan ramadana ya wuce to yawanci mukan daga kafa akan hakan a bari saboda alfarma da albarka da muke jin uwayenmu da malamanmu suna faɗa na wannan wata to yanzu tun da mun shiga ciki kuma muna jin haka a zuciyarmu don mu bari saboda wannan wata to abu guda ɗaya ne ni da zani iya gai ga 'yan uwana matasa ya kamata mu yi hattara mu ankare kuma mu kare yadda muka bari a kan wannan wata mai albarka mu mun bar aikata laifi wanda Allah subhanahu wataala dama ya ce mu bari mun bari dalilin wannan wata to ni abu guda ne zan kira yan uwana da shi da mi hattara mu ankare ko da bayan wannan wata ya wuce da rayuwar mu ya bar mu lafiya dan Allah dan annabi yan uwana abinda muke aikata wanda muka ji mun bari saboda alfarma wannan wata mu yi kokari mu sa shi a zuciyar mu Allah zai taimake mu mu jaye mu kiyaye kamar yadda muka kiyaye dalilin wannan wata mai alfarma in ka kiyaye ga baki ɗaya abin da ka kiyaye shine alkhairi shine arziki shine mutunci shine komai a cikin rayuwarka wanda zaka sadu da ubangiji da wannan kuma muka zo shirin mu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya shirya tsafi domin kada ƙuri'a kan wani daftarin da amurka ta samar da zai gaggauta dakatar da yakin da isra'ila ke yi da hamas a gaza domin kare fararen hula da samar da damar shiga da kayayyakin jin kai ga al'ummar falastinawa sama da miliyan biyu da ke fama da yunwa jakadiyar amurka linda thomas greenfield ta ce tana da yaƙini sabon kakkausan daftarin zai samar da amincewar mambobin kwamitin su goma sha biyar a yau juma'a Shugaba Vladimir Zelensky na Ukraine ya faɗa a yau Juma'a cewa Rasha ta kai wani mummunan hari cikin jerin hare-hare mafiya muni a kan Ukraine cikin dare. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da daddare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Hauwa Sharif wadda ta taya na gabatar da shirin da wadda ta ba da umarni wato Julie lagos Gresham da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi ku huta lafiya.